domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. fitina da Allah yake kare wata al'umma Allah ta'ala ya kare mu daga gare ta. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na biyar a watan Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala. Wanne ne? ke sanarwa cewa an samu ƙarin kafan watsa labarai guda ɗaya da za su sa tafsirin jiya mun tsaya akan ana isarwa a guda 63 to an samu ƙarin na hudu yau 64 shine brc fm 95.5 gama wa autistin wanda ya ɗauki nauyi dr idris muhammad yarwa za a rika sawa daga karfe 12 insha allahu ta'ala zuwa karfe 1 na rana so yanzu an samu kafofin watsa labarai guda 64 da suke isar da wannan tafsiri namu ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe shi a matsayin ibada Allah ya babu ikon karantarwa don neman yardarsa muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu da kariyarsa muna roƙon Allah ta'ala ya biya waɗanda suka ɗauki nauyin duka da gidan aljanna sai kuma tambayoyi abin da ya sauwaka insha Allah wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum ورحمة wa rahmatullahi wa ina yi wa malam addu'a Allah ya kara mishi lafiya Allah ya ji kan magabata ya kara malam ilimi ne, albarka amin ya hayyu ya kai tambaya ta ga malam ita ce yankin mu ana zafi sosai to sai kaga mutane da yawa suna jika jikinsu da ruwa akai akai to malam ina hukuncin wannan azumin azumin su ya inganta insha Allah idan muka duba cikin fatul bari na ibn hajar kaskalani rahmatullahi alaih mujalladi na hudu shafi na da da bakwai yana sharha akan maganar imam bukhari rahmatullahi alaih cewa wa balla ibn umar sauban fa alqahu ala ra'sihi Ibn umar radiyallahu anhu a ramadan idan zafi yayi yawa irin na cikin garin madinan nan sai ya dauki tsumma sai ya jika a cikin ruwan sanyi sai ya rika dora a kansu haka baya ga wannan ya kawo asar na alhassan da yake cewa la ba asa bi tabarrud lisa'il babu laifi ga mai azumi ya rika kulin wurin da yake ta hanyar kunna fanka ko kunna AC ko jika wani tsumma a saka a jikin wannan ya tabbata a suna idan aka yi insha Allah ta'ala baya taba ingancin azumi so da haka idan mutane suna a garin ya zo me suka yi daidai suka yi insha Allah ta'ala ita wahala ai ba mai son ta sai ta zama dole sun akwai hanyar da za a sawwaka ta ai babu laifi a sawwaka mafu tayi wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya gafarta wa iyayen malam da na adaran ma don Allah malam tambaya ta ita ce misali idan mutum yana zaune a garin da ya sallar asubahi a gurin da ya sallar asuba yana ci ambaton Allah kamar yadda aka faɗa a sunna to malam a cikin wannan ambaton Allah mutum zai iya yin azkarus saba a lokacin zai iya yi mana ai man azkarus saba abin da ya tabbata a sunna ana yi ne bayan ka gama azkar na bayan sallar asuba so in ka gama azkar na bayan sallar asuba ko take ka dora azkarul masa insha Allah ta'ala yayi babu laifi akan wannan so da haka in ka zauna a lokacin ya halatta kai azkar na bayan sallar asuba